This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da danol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. A cikin wannan shirin za ku ji cewa an ƙaddamar da ranar yaƙi da safarar mutane a jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji muhimman batutuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya taɓo a jawabin da ya gabatarwa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin. To amma fa sai kun gama shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasar Cuba Raul Castro ya ce daidaituwar hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasarsa da Amurka ba zai tabbata ba sai in har Amurka ta ɗage takunkumin kasuwanci da mamaye sansanin sojoji na Guantanamo ba bisa ƙa'ida ba da ta yi. haka kuma sai ta dakatar da kafarta ta yada labaran rediyo ko talabijin da ke rarraba kan 'yan kasarta bugu da ƙari kuma amurka ta biya diyar farraka tattalin arzikin kasar cuba da ta yi a jawabinsa na farko a majalisar ɗinkin duniya shugaba kasro ya ce ba za su gushe ba suna miƙa wannan daftari ga majalisar ta ɗinkin duniya na ƙalubalantar tattalin arzikin da aka kakaba musu takunkumi a kai wanda amurka ta yi ya ce har sai lokacin da aka cire shi shugaban amurka barack obama ya nuna goyon bayan ɗage takunkumin amma hakan yana buƙatar amincewar 'yan majalisun dokokin amurka shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ce cimma yarjejeniyar shirin nukiliya da ƙasarsa ta kulla da ƙasashe guda shida masu ƙarfin faɗa a jiya duniya ya kamata ya zama wata alamar sabon zamani da zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya faɗi haka ne a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya da ake shekara-shekara ya ƙara da cewa cimma yarjejeniya ba ita ce matsaya ta ƙarshe ba amma ya ce ci gaban ya dace kuma ya kamata ya zama tubalin gina nasarorin da za a samu nan gaba shugaban ruhani ya ce iran ba za ta manta da takunkumin da aka aza mata ba amma ta zaƙu da yin zaɓin zaman lafiya mai ɗorewa bisa burin ci gaba da muradu iri ɗaya shi ma shugaban amurka barack obama a nasa jawabin da ya gabatar kamin shugaban rauhani cewa yi takunkumin da aka sawa iran ba wai na azabtar da kasar ba ne har ma da gwada ko kasar za ta canja alkibla ko yarda da sharuɗa na kuma baiwa duniya damar tabbatar da shirin nukiliyanta na zaman lafiya ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban rikon kwarar Jamhuriyar Afirka ta tsakiya Catherine Samba Panza ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri don komawa gida a dalilin sabon rikicin da ya barke a babban birnin ƙasar. Rahotanni daga birnin Bangi na nuna cewa an kashe mutane da dama a rikicin da ya barke tsakanin Kirista da Musulmi sakamakon mutuwar wani Musulmi haka kuma wasu fursunoni ma sun tsere daga gidan yari mutane uku kuma sun mutu sakamakon taruwa da suka yi a tsakiyar birnin don yin zanga-zanga zuwa fadar shugaban kasar masu zanga-zangar sun dora alhakin mutuwar mutanen akan rundunar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya da suka ce sun yi harbi a cikin jama'a tuni dai rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ɗin suka musanta wannan zargi amurka ta yi tur da lamarin rikicin sannan ta yi alkawarin taimakawa ƙasar ta afirka ta tsakiya shugaban ƙasar china xi jinping ya sha alwashin marawa zaman lafiya baya tare da rungumar ci gaban duniya da kuma yunkurin rage dumamar yanayi ya faɗi haka ne a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya da ake yi a birnin new york nan amurka ya yi alkawarin ba da gudunmawar dalar Amurka biliyan ɗaya ga shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na zaman lafiya da ci gaba, ya kuma yi alkawarin ƙirƙirar sojoji mai gurbin kimamin dubu na rundunar wanzar da zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. A baya dai an sha zargin ƙasar China da rashin ɗaukar kasan nauyin da ya rataya a wuyanta na al'amuran da suka shafi ƙasashen duniya. A kwanan nan China ɗin ta yi alkawarin ba da dala biliyan biyu a taron tallafawa ci gaban duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji muhimman batutuwan da shugaba Buhari na Najeriya ya taɓo a lokacin da ya gabatar da jawabi a zauren taron babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York jiya Litinin, da mu fara leƙa jamhuriyar Nijar, inda a jiya Litinin ta ƙaddamar da ranar yaƙi da safarar mutane, kamar yadda wakilin sashen Hausa Yusuf Abdullahi ya aiko da rahoto. A cikin jawabin da yi wa al'ummar Nijar albarkacin wannan rana ta yaƙi da safarar mutane, ministan shari'a kana kakakin gwamnati Mor Amadu ya bayyana dalilan kirkiro da wannan ranar a jamhuriyar ta Nijar. L'institution de cette journée par ya ce gwamnati ta kirkiro da wannan ranar ce saboda ta ƙara faɗakar da al'umma yadda wannan al'amarin ke ci gaba da yin kamari duk da matakan da aka ɗauka da kuma ƙoƙarin da ake yi nan da can wajen kawar da wannan al'amarin amma ana ci gaba da samun mutanen da ke amfani da talaucin wasu domin safararsu inda a duk shekara dubbannin mutane ne maza da mata da yara ƙanana ke fadawa a hannun 'yan safarar ya Allah ko a cikin ƙasarsu ta asali ko kuma ƙetarawa da su zuwa wata ƙasa ta daban kuma ƙasar Nijar ba ta tsira ba. to kowane kokari ne gwamnati take yi wajen yakar wannan al'amarin ga abin da ministan shari'a maru amadu ke cewa niger a démontré sa ferme volonté politique ya ce ƙasar nijar ta nuna anniyarta a zahiri wajen yakar wannan al'amarin na safarar mutane musamman ma idan aka yi la'akari da kirkiro da wata ayar doka da ta haramta wannan al'amarin a cikin shekarar goma sannan gwamnatin ta nijar ta kafa wata hukuma ta musamman da ke yaƙi da wannan al'amarin a cikin shekarar ɗaya dukkaninsu kuma sun kasance wata shaida. To ke hana ruwa gudu wajen kawar da wannan al'amarin duk da hukumomi da kuma dokokin da gwamnatin ta Nijar take ikirarin cewa ta tanada domin yaƙi da wannan al'amarin. Muhammad Almansir mamba ne a wata kungiya da ke yaƙi da al'amarin bauta a Nijar da ake kira Timidiriya. Hakomu da an kai, hakomun nan da an kai, komishin komishin da an kai, a ba su kayan aiki, su hita, su shiga Nijar, su ba mutane horo, tunda komishin in tana nan ya ba ta da kayan aiki, mutanen su ba su da motoci, ba su da dama hita akwai matsala akwai matsala kina wannan zancen man zanci kamar yaki da ƙwayaci cikin duniya Abubuwa yana nan tana nan tare da mu mun san yana nan mu kananan eh, kungoyi na har hula suna nasu kokari cikin wani abu amma muna son gwamnati ta tashi tsaye abinda an kai nan hanya ta marasit kinan yara kanana kanana wanda ba su san hawa ba sun sabka ba sun karsa yaransu wannan abun ya kamata a daina shi jamhuriyar da ta nijar ta yi kaurin suna wajen safarar mutane inda ko a cikin shekarar 2013 an samu gawakin wasu mutane 92 waɗanda suka rasa rayukansu a kokarin da suke yi na tsallakawa daga ƙasar ta nijar zuwa ƙasar algeria ta hanyar sahara sannan a cikin wannan wata na satumba hukumomin na nijar sun samu nasarar cafke wata mata 'yar asalin tarayyar najeriya wace ta yi ruwa da tsaki wajen safarar wasu 'yan mata biyu su ma 'yan asalin tarayyar najeriya zuwa kasar mali wace ta tilasta musu yin karuwanci waɗanda daga bisani suka samu tserewa yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar a gaida yusuf kuma kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A shakata da wannan waƙa kafin ku je batutuwan da shugaba Buhari ya taɓo a jiya a jawabin da ya gabatarwa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. mind. I've been alone for the longest time, even as a child, living in my dreams. The simple children are lonesome, they say, and I've been searching till you came my way and smiled at me. stand And all you do is touch my hand And you ease my mind Leave my chaos behind I hear your music inside my head And baby I'll treasure the day that you say I'm yours till I die jiya Litinin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da jawabi gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. A jawabin nasa ya zargi kasashen yammacin duniya da laifin ɗaurewa cin hanci da rashawa gindi. Malam Garba Shehu mataimaki na musamman ga shugaba Buhari ta fuskar yada labarai ya mana ƙarin haske akan jawabin na shugaba Buhari inda na tambaye shi shan zargi ko kuma laifin da shugaba buhari ya ɗorawa a ƙasashen yammacin duniya na ɗorewa cin hanci da rashawa gindi yana nufin ƙasashen yammacin duniya ne suke bari ana kawo kuɗaɗen haram ana ajiya a bankunan su ne ko kuma taya ne ya ɗora musu wannan laifi shi abin da yake nuna cewa duk abin nan a fili yake ana ganin sa musamman wayannan ƙasashe da suka ci gaba idansu akan komai yake dalan nan ko kwaya nawa ka ɗauka daga nan zuwa nan ana ganin inda kake idan suka kama mana za a yi maganin wannan fituna da ta dame mu amma ita wannan magana ta sace dukiya ya ma kawo magana kuma ta sace ɗan adam yara da mata da ake ɗebewa da matasa masu jinin jikinsu ana yaudararsu a sace su a kai su turai wai don za su samu abun arziki ana ganin su gashi nan ko a kwale-kwale a cikin jirgin ruwa wasu su nutse a kogima ba su ma isa inda suke ba wanda ya ce dole idin waɗannan su ma gwamnati kasashen eh, duniya a haɗa baki a yi maganin su. a haɗa ƙarfi kenan da ƙarfe eh, a haɗa kai kenan a takaice yawwa da kuma ya taɓo batutuwa har ila da suka samu eh, banda su ci yan mata da ya ce lallai ɗin ana ta kokarin a dawo da su irin su 'yancin falasɗina wannan da 'yan yankin yammacin sahara ƙasar western eh. sahara wanda take kusan ai tana hannun kamaru ana neman a kwato musu ita wanda ya nuna wato alƙibla da aka san najeriya da ita da can ta bin hakkin wanda aka danne masa haƙƙi a ko'ina a duniya ya yi magana mai ƙarfi wanda yake kuma taro yi marta ake masa tafi mai ɗorewa mai tsawo inda ya ce ba yadda za a yi a ce a zamanin nan wai har yanzu akwai waɗanda suke an danne su an hana su ƙasar su an hana su yancin kansu wato ba da za a ce ba ƙasar da ba ta da yanci a har yanzu zuwa wannan eh. to batun yan matan chibok din nan da kace ya taɓo akan cewa jami'an tsaron najeriya suna ƙoƙarin ganin yadda za a ceto waɗannan yan mata ya kawo ni ga wani batu jaridu sun yi caka-caka da shi shugaba buhari akan cewa bai halarci wani muhimman taro da aka yi akan 'yan boko haram din ba mm. to menene dalilin da ya sa bai halarci wannan taro ba da ake ta caccak surutai a kai wato shi wanda yake neman kada jayayya ko kayi ko bai ba yana cewa wai ko ruwa ka shiga za ce ka ta da kura wannan magana ba ta kai ta kawo ba fa abin da ya faru shine ita majalisar ɗinkin duniya akwai tarurruka nata da ta ajiye muhimmai an tsara su yadda eh, kasuwa take ci a mai talla a faifai ya ɗauka yana yawo haka yana nema ya samu kasuwa yadda mai kanti yana yin nasa shi ma wannan yana haka a majalisar ɗinkin duniya take akwai tarurruka ƙanana ƙanana waɗanda ake yin su a bayan fage ƙungiyoyi na kira wasu jama'a da suka ga sun isa suna kiran irin waɗannan tarurruka wannan taro da ake ta surutu a kai ba taron majalisar ɗinkin duniya ba ne ba ita ta ajiye a yi shi ba wasu ne ƙungiyarsu suka ga suna son a yi shi suka kirawo shi ba su gayyaci najeriya ba muna da tabbacin cewa babu takarda da aka rubuto aka ce ta najeriya ne sannan a ce wai muhimmin abu wai a wannan ba muhimmi ba muhimmin taron majalisar ɗinkin duniya sakatare janar kawai zai iya kiransa in ba sakatare janar ba wanda ya sai kina shugabannin ƙasa su zo a yi wani taro. To bai ba ku mamaki ba cewa ana batun Boko Haram kuma Boko Haram din na a Najeriya suke banna ma kuma ba a gayyaci shugaban Najeriya ba. Ba wannan kuma su suka san dalilin da yasa suka yi haka amma ina so in ce miki da an gayyaci shugaban Muhammadu Buhari da ba a gayyace shi wannan taro ba. Ba shi da wani alƙibla ba shi da wata damuwa da ta wuce maganar matsalar tsaro a Najeriya. Duk tarurrukan nan har ta wannan jawabi na Majalisar Ɗinkin Duniya. ya faɗi matsalolin rashin aikin yi a najeriya buƙatar kafa masana'antu da kawo jari amma ya ce duk wannan magana maganar rashin tsaro ta shafe su ni a gabgina ita muka sa a gaba sai mun yi ta saboda haka da an yi wannan da an kira shi ba kira shi ba wannan bai canja komai ba duk tarurrukan da ya da shugabannin kasashen nan su banki mun din da su angela michael shugaban america prime minister ingila duk wanda ya zauna da shi shi magana tsaro da fitinan nan ta boko haram ita ce a ala a cikin abubuwan da yake gabatarwa to ina batun kuma cewa akan cewa ya makara akan taron da aka shirya zai yi da paparoma francis ina gasken wannan batu ya makara eh, eh, eh. ya je kofan da bai kamata ya bi ba aka hana shi shiga wato ni abin da na fahimta ita wannan ambasada joe da take zaune a nan tana wakiltar najeriya a majalisar ɗinkin duniya na ganin akwai mutane da ke jayayya da ita kan abubuwa da yawa suna neman su jawo ta waje su ta gabza faɗa da su da ita saboda haka mu wani abu gani muke yi nema ake a shafa ma shugaban muhammadu buhari wani kashin kaji akan abin da bai shafe shi ba fitina ake neman ta da ita tsakaninta da ita da wanda suke zaune a nan ne ni ran da ya je ganin faforoma ban bi shi ba ban san ni na san ya tafi nan da wuri kuma ban da tababar cewa ya shiga gurin nan kafin faforoma ya shiga har ya fara jawabi amma wai a ce wai an bi da shi ta wata kofa daban ba daidai ba ne wannan magana mu ma wai wai muke jinta cewa aka yi ma ya makara ne ba ma bi ta wani kofa ba wai bayan ya makara kuma sai babu wannan zancen makara ni na tabbatar muke cewa ina nan ya tafi daga hotel ya fita da shi da jama'arsa bai makara ba kuma tun da aka zo wurin nan taro ban yi zato 'yan najeriya sun ga wani shugaba wanda zai zo yanzu kamar jawabi da ya yi jiya litinin din shugabannin kasashe wajen guda arba'in suka yi ya zauna tun kan a zo kan nasa jawabin yana sauraron sauran shugabanni ya yi nasa ya gama bai tashi ya fice bai zauna ya ci gaba da sauraron shugabannin kasashe saboda haka da ya zo ba shi da wani zarafi da ya wuce wani harka ta majalisar ɗinkin to kayi batun cewa ya tattauna a gefen taro da shugaba barack obama da kuma prime minister ingila da angela merkel ta kasar jamus ko za ka dan taɓo mana kaɗan daga cikin abubuwan da suka tattauna da waɗannan shugabanni to abubuwan kamar da nake faɗa bai wuce manufofin gwamnatin da ya kafa a Najeriya. Maganan tsaron nan ita ce muhimmi. Tsaro ba wai a arewa maso gabas na Najeriya kaɗai da ake fama da Boko Haram ba. Najeriya tana da matsala a kudancin Najeriya ma wajen inda ake haƙoman fetur domin duwannin yankin teku fituna ta shigo ciki ana satar man Najeriya ana fitowa da shi. Yana ta ƙoƙarin ya ga cewa an taimaka mana nan arewa maso gabas a taimaka mana mai maganin boko haram kuma yana musu godiya domin sauran wayannan kasashen sun fara aiko da gudunmuwa musamman wajen harkar kayan yaƙi can kuma a taimaka mana a toshe kafofi da ake sace man fetur najeriya ana fita a ƙasar waje to maganan rashawa da cin hancin nan da yake ƙoƙarin a ga cewa an dawo da abin da aka sace musamman a kamfanin man fetur na nnpc na najeriya sannan a taimaka mana da shaida wanda yake za a gabatar da waɗanda suka wannan barna a gaban masu shari'a yana da buƙatar a zo a zuba jari don a taimaka mu harkar musamman gona don matasa su samu aikin yi a najeriya yana ta jaddada waɗannan abubuwa taron da yake To, ɗaya daga cikin jaridar da ake buga a yanar gizo wato jaridar Vanguard ta buga labarin cewa akai yau talatan nan idan Allah ya yarda shugaba buhari din zai gabatar da sunayen ministoci ko kuma waɗanda ake son naɗa ministoci ga majalisar dokokin najeriya ina gaskiyar labarin nan ka ni dai ina ta baba da wannan labari ban ji ba ban gani ba ah, to minista dai za a yi su kuma kamar yadda yake ta jaddadawa watan nan da ake ciki zai aika da sunaye majalisa Yau ashirin da tara fa. Insha Allah, ai sai ku bashi har sha biyu har har asubahi ma. <laughs> Na ranar Laraba. In gari ya waye ba a gani ba a yi magana. <laughs> To Allah ya nuna mana. Amin amin. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya su ta hanya mai kyau. a kashe su ta hanya mai kyau. Ko ni alhaji sarkin waka, in na yi waka kyakkyawa, na sami kuɗi mai kwari, na tara har sun kauri, ba a shararu, ba sakarci sai in kashe su ta hanya Allah ya ji kan mahadi mai dogon zamani daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke gabatar muku da wannan shirin. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum murar Amurka mai magana abun didi bunza bunza local government jihar Najeriya hakikanin gaskiya gayyatar da aka wa shugaban majalisa bakola saraki a kotun ɗa'an ma'aikata ya yi daren ya kamata ka ga a hukunta ƙarami a hukunta babba kuma magana ga haƙƙin ƙasa duk wanda ya taɓa ko ya yi wani kuskure in shi ya yi wa girma ya kamata a hukunta shi saboda haka muna kira da kotun ɗa'an ma'aikata ka tabbatar da kayan hukunci da adalci da gaskiya saboda ya zama nune yan manuniya ga wasu waɗanda ke kokarin ganin cewa ya kamata kasar ya a ƙara rusa abubuwa mai magana abun didi gunzo lokacin gama jaki na ga assalamu alaikum Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da karamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da bayanai da shugaba Buhari ya yi a zauren taron Majalisar Dinkin Duniya kuma kalamai masu gamsarwa dangane da abubuwan da Najeriya take ciki hakika abubuwa ne wanda za mu yi masa fatan allah ya taimake shi da kuma fatan kasashen duniya waɗanda suke manya za su taimaka wa najeriya a wannan gwamnati na mai girma buhari domin ya cimma muradun da ya sa a gaba na gyara najeriya da kuma kawo zaman lafiya a najeriya da kasashen duniya baki daya allah kuma ya taimake shi ya ba shi sa'a da nasara domin ya kawo wannan zaman lafiya da kuma walwala a Najeriya da mu na Afirka. Na gode mai magana Aminu Mishayi na garin Garbacere. To yanzu kuma sai takaitattun labarai da Usman Kabara zai karanto. Shugaba Raul Castro na Cuba ya ce daidaituwar hulɗar diflomasiyya tsakanin ƙasarsa da Amurka ba zai tabbata ba sai in har Amurka ta ɗage takunkumin kasuwanci da mamaye sansanin sojojin nan da ta yi na Guantanamo ba bisa ka'ida ba. Haka kuma sai ta dakatar da kafarta ta yada labaran rediyo ko talabijin da ke rarraba kan 'yan ƙasarsa. Bugu da ƙari kuma sai Amurka ta biya diyyar farraka tattalin arzikin ƙasar Cuba da ta yi. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce cimma yarjejeniyar shirin nukiliya da ƙasarsa ta yi da ƙasashe shida masu ƙarfin fada a ji a duniya ya kamata ya kuma zama alamar sabon zamani da zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya. ya faɗi haka ne a taron majalisar ɗinkin duniya na shugabannin duniya da ake yi shekara-shekara wanda ake ana amurka ya ƙara da cewa cimma yarjejeniyar ba ita ce matsayar ƙarshe ba amma ci gaba ce da kuma ya kamata ta zama tubalin gina nasarori da za a samu nan gaba. Shugabar riƙon ƙwarya ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya kafirin Samba-Panza ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri don komawa gida a dalilin sabon rikicin da ya balle a babban birnin ƙasar. Rahotanni daga birnin Bangi na nuna cewa an kashe mutane da dama a rikicin da ya ɓarke tsakanin Kirista da Musulmi sakamakon mutuwar wani Musulmi. haka kuma shugaban kasar china xi jinping ya ce ya yi alwashin marawa zaman lafiya baya tare da rungumar ci gaba na duniya da kuma yunkurin rage dumamar yanayi to allah ya sa dace masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali nake mana fatar alheri daga nan birnin washington dc a huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.